Allahi rabbil alamin dukan yabo da godiya sun tabbata ga Allah muna godiya ga Allah wanda ya alkawari cewa dukkan wanda i gode masa zai ninninka masa ni'imominsa ina shaidawa babu abin bautawa da dacewa da tantanta sai Allah ta'ala shi kadai wanda yake bashi da abokin tarayya ina shaidawa annabi Muhammad bawan Allah ne manzon Allah ne shine sayyidul bashar shugaban dukkan talikai shine wanda Allah zai bashi ceto ash-shafa'atul uzma ranar alkiyama babban ceto wanda Allah ya yi alkawari ga bawansa guda daya kuma annabi Allah ya zabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da wannan ceto tsira da amincin Allah tabbata ga annabi Muhammad da halayensa tsarkaka da sahabbansa bayan Allah na gari masu girma da dukkan waɗanda suka bi hanyar su da kyautatawa bayan haka yan wani an ne wa kaina wasiya da ku baki daya cewa mu ji tsoron Allah mu kiyaye dokokin Allah ni godiya a bisa ni'imomin Allah tabaraka wa ta'ala daga cikin mafi girman ni'ima da imana shine a rayuwar mu ta yanzu muka ga wata Ramadan muka yi ibadar azumi muka yi kiyamul laili muna roƙon Allah ta'ala ya karɓar mana ayyukan mu ko mu sani cewa ba wai yin azumin wata Ramadana ko yin sallah da sadaka ba a'a abinda zaka duba shine kai fata Allah ya karɓar maka ayyukanka kar ka ɗauka cewa ai na yi azumi shikenan dole Allah ya karba a'a babu dole ga Allah ka nemi kabuli a wajen Allah ka roki Allah ya karban maka ayyuka ka zamo mai raja'i domin Allah ya ce innama yataqabbalu Allahu min almuttaqina Allah baya karban aiki a wajen kowa sai daga cikin sai muttaqina to kai yanzu ka san kana cikin almuttaqina kaga kenan fata kake saboda haka kai ta roƙon Allah ya karban maka ayyukanka da kai na alkhairi Allah kuma ya yafe kurakurai mu sani cewa falala ce daga Allah da yake yi ga bayansa ya ba mu dama shi ya shar'anta azumin a wannan lokaci na Ramadan kuma ya bayyana cewa zai ba da lada ga bayansa sai mu roki Allah ya karba ayyukan mu ya ba mu lada da yake bayarwa ga waɗanda ya karba azumin su sannan kada mu yi alfahari ga wasu domin kowa ya kalli kansa kada ya kalli wani ka yi aiki ka roki Allah ya karba karka ce a'a na buwa ne shi bai yi ba baka san sirrin da yake tsakaninsa da ubangiji ba yan uwa mummunai bawa baya gushewa yana cin wato kai kawo a cikin abin da Allah ya shar'anta masa na ibadoji Allah ta'ala ya shar'anta ibada daban-daban a lokuta daban-daban bisa rahamarsa don ya ba da lada ga bayi musamman wani al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ta'ala bai ba mu tsawon rayuwa mai yawa ba amma ya ba mu lokuta masu albarka in muka aiki kaɗan sai ninka mana lada mai yawa saboda haka har yanzu lokacin aiki yana nan ba zai gushe ba dama Allah ya faɗa ya gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma dukkan mummunai ce wa abu rabbaka hatta yatiyaka al al'yakin ka bauta ubangijinka har mutuwa ta zo maka kenan ba iya ramazani shine lokacin aiki ba a'a baki ɗaya rayuwa ne lokacin aiki to gashi mun gama wata ramazana ya wuce mai zuwa kuma sai ga wanda Allah ya rubuta mana tsawon rai wasu daga cikin watakila ba za su ga ramadana mai zuwa ba muna fata Allah ya mana rahama ya ji kanmu watan da ya biyo bayan wata shi shine wannan wata da muke suke na shawwal wannan wata na shawwal shi ma wata ne mai albarka wata ne mai falala daga cikin falala na watan shawwal shine yana shine watan farko na ainihin watannin aikin hajji shine wata na farko na watannin aikin hajji da a ce mutum zai yi niyyar aikin hajji a wani wata ba shawwal ba ba zulkaida ko zulhijja ba niyyarsa ba bata yi ba domin fadin Allah ta'ala alhajju ashhurun ma'lumat aikin hajji an keɓance masa watanni sanannu alhajju ashhurun ma'lumat ma'ana aikin hajji ana niyya ne a wani lokaci sananne in Allah ta'ala a rawaito daga Abdullah da Umar yace watannin aikin hajji guda uku ne shine Shawwal Zulqa'da da kuma kwanaki goma na Zulhijja a waɗannan ne in kai niyya niyyar ka ta inganta ta kullu yanzu nan idan kai niyyar aikin hajji niyyar ka ta yi abin da ya ragowa kawai shine ka tattara ka kama hanya ka tafi makka ka jira lokacin da za a fita ainihin mina a ranar takwas ga zulhijja niyyar ta inganta kaga a watan shawwal shine wata na farko da ake niyya da aikin hajji kaga ashe wata ne mai girma yana cikin watannin aikin hajji sannan wannan dai wata na shawwal shine watan da aka rawaito hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya farlanta zakatul fitri a cikinsa idan an gama azumi na wata ramadan rana ta farko ta shawwal da safiya kafin aje idi ake bayar da sadakatul fitr wadda ita ma tana da muhimmanci domin sadakatul fitr ana wadatar da waɗanda suke talakawa wataƙila wani bayi da hali amma daga abin da za a bashi a wannan rana zai ce ya ciyar da iyalansa to kaga ashe wata ne da ake ci gaba da ibada ɗori akan watan ramadan sannan ya zo a cikin hadisin abu ayyub al-ansari Allah ya kara masa yadda hadisin da imam muslim ya rawaito a cikin sahihinsa yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce man sama ramadan wanda yayi azumi a wata ramadan thumma asba'ahu sittan min shawwal sannan yayi biyo baya da kwanaki shida a watan shawwal kana ka kasiyami dahari za a bashi ladan kamar ya azumci shekarar ce baki daya imamu ahmad a musnadinsa da ibnu majah ta rawaito hadisi daga sauban maula na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man sama sittata ayyamin ba'dal fitri wanda ya azumi kwana shida bayan kammala azumin wata ramadan kana tamamis sana kamar ya yi azumin shekara ne cikakkiya hadisin kuma ya inganta sai manzan Allah ya ce ya karanta aya man ja'a bil hasanati falahu ashiru amsalha wanda ya aiki ɗaya Allah yana ninka masa goma ne imamun nawawi Allah ya masa rahama yace malamai suna cewa wa inna ma kana ka siyamid dahri dalilin da ya sa in kai azumin ramadana ka biyo baya da kwanaki shida a shawwal za a baka ladan shekara li'anna al-hasana bi ashri amsalha saboda Allah cikin rahamarsa in kai aiki ɗaya ne kyau goma ake baka lada fa ramadanu bi ashrati ashhur idan ka yi azumin wata ramadana wata ɗaya ne to za a ninka wata ɗaya sau nawa sau goma domin ai aiki ɗaya lada goma ne saboda haka wata ramadana wata ɗaya ne in ka yi azumci kwana talatin ɗin za a ninka maka shi sau goma kwana ɗari uku da sittin kenan kaga wata ɗaya a ladan wata goma ne sannan ga kwanaki shida kowane ɗaya goma sittin wata biyu ga goma ga wata biyu nawa kenan sha biyu ga idan kai azumin wata ramadana ka biyo baya da kwanaki shida na shawwal ka samu shekara guda cikakkiya haka Allah zai baka lada haka Allah zai baka lada yan uwana daga cikin fa'ida na wannan azumin kwanaki shida na shawwal imam ibn rajab alhambali Allah ya masa rahama a cikin littafinsa lafa'if al-ma'arif ya ambato fa'idoji na wannan azumi guda shida abu na farko yake cewa inna siyama sittata ayyamin shawwal ba'da ramadan yustakmalu biha ajra siyamid dahr in kai azumin kwana shida bayan kayi ramadan ga mun karanta hadisin abi ayyub zaka samu ladan shekara guda kaga abu na farko kenan abu na biyu wa inna siyama shawwal wa sha'ban kafin ramadan akwai sha'ban manzan Allah ina yawan azumi a sha'ban eh, in kai a sha'ban kai ramadan sannan ka zo shawwal ka dora aiki ka ci gaba da azumi ka salati sunan rawatib daidai yake da mutumin da in zai sallah asuba zai a biyu in zai sallah azhar zai a hudu ko biyu bayan azhar zai a biyu kafin la'asar zai a biyu ko hudu bayan magariba zai a biyu bayan isha zai a biyu wannan sunnonin da ake yi haka ake so in za ka yi farilla ka yi mata dajiya da mai da nafila to kaga ka yi azumi a sha'aban ka yi ramadan na wajibi kuma ka zo ka yi azumi a shawwal daidai yake da kamar sunan rawatib kenan sannan kar ku manta wannan sunnoni da su ne za a cike gurbin gibin da za ka samu ranar alkiyama a cikin aikinka na wajibi kamar yadda annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam mutumin da yake waɗannan na filfili ranar alkiyama idan aka duba aikinsa na farilla aka ga akwai tawaya akwai kusakurai sai Allah ya ce a duba yana da nafilfili ku kawo ku cike gurbi da shi shikenan sai ya zamo maka ya cike maka na ka ta zama ta kammala kaga ashe yana da fa'ida kenan ko ba haka ba saboda haka biyo bayan ka yi sha'aban ka yi ramadan ka biyo baya da azumin shawwal to zai taimaka wajen cike maka gurabe na kurakuran da za ka samu abu na uku yin azumi bayan ramadan alama ce ta cewa ka samu tarbiyyar da ake fata a ramadan kwana talatin kai ko ashirin da tara kana azumi sannan aka zo shawwal ka ci gaba kai kwana shida kai alhamis da litinin kai ayyamul bid sha uku sha hudu sha biyar ya nuna tarbiyyar da ake bukata ka samu ka same ta kenan alherin da ake fata ya ne ya tabbata kenan alherin da ake fata na takawa da Allah ya ce ya shar'anta azumi dan shi an same shi kayi kayan azumin a sha'bana kayi nafila kayi farilla ramadan ka dora alhamdulillah dama abin da ake so ka samu tarbiyya ne da juriya ka saba da ibada wannan na uku kenan kuma dama malamai suna faɗa cewa alamar karɓa aiki shine ɗorewa alheri bayan alheri alamar lalacewa shine rusa aiki bayan an yi gini bayan ka yi aikin ramadan ka je sallar dare ka yi sadaka ka yi azumi sannan aka zo bayan ramadana ka daina komai me yake nunawa kenan ka koma da baya da baya a madadin a ga ka ci gaba baka ci gaba ba ya nuna asara ba ci gaba kai ba Allah ya tsare mu abu na hudu yin azumin wata ramadana da biyo bayan shi da azumin sittamin shawwal to alama ce ta samun gafara na abin da ya gabata na kurakurai cewa abin da kai na kurakurai na baya za a cike maka gurbi a yafe maka saboda wannan da kake yi abu na biyar cewa masu azumin ramadana ana ba su ladansu cikakke ranar idi shine ake ta yawmul ja'iza kamar yadda ya zo a cikin hadisi ranar da kowa zai je ya anshi ladan aikinsa kenan in an je idi wannan ita ce yawmul ja'iza an gama azumin ramadana an yi kiyamun mai rage shi rage shine ayi ado a je a gurfana a gaban ubangiji ya Allah abin da kace mai min ya ubangiji sai ce to na baku duk abin da aka yi muku alkawari an baku to kaga yawmul ja'iza kenan to me ya kamata ka yi an maka sai kai wa Allah godiya yin godiya shine ka biyo bayan wannan da me da ƙara yin wani azumi domin kai wa Allah godiya bisa wannan alheri da Allah ta'ala ya maka wannan kaɗan daga abin da ya ambata na falala na yin azumin shida a shawwal bayan kayi ramadan abin mamaki yau muna takwas ko shawwal amma ko wanda bai fara ba ce ba yanzu ba ba yanzu zan fara ba sai an je ashirin sai ce bari in gwada sai ya biyu sai kwana biyar ko uku sai ya ce bari in gwada sai ya ɗaya yanayin uku sai a ce shawwal ta wuce shikenan sai kuma Allah ya nuna baɗi wannan ba alama alheri ba ce azama da kuma gaskata alkawarin Allah na lada da alherin da yake bayarwa ya kamata ka yadda da shi ya kamata zuciyarka ta so wannan ibada ta azumi saboda alherin da yake cikin azumi yan uwa musulmi akwai mas'aloli da nake so in karanta a takaice game da abin da ya shafi wannan azumi na kwanaki shida abu na farko matsala ta farko shine an fi so ka yi azumin nan da gaggawa shi yasa wasu ma suke ganin mustahabbi ne in an yi idi yau in zai yi gobe ka fara azumin ka don me don dama baka riga ya ka tangarce ba da cin abinci ranar idi ne ba a azumi ko ba haka ba baka saba cin abinci da kai kwana talatin kana azumi ka saba ya zama jiki kar ka bari ka saba cin abinci kuma ya zo ima wahala saboda haka malamai suna cewa yana da kyau da wulwuli kai wannan azumi kafin lokaci yi nisa ka saba cin abinci kuma shikenan ka kasa kammala kuma Allah ya ce wa sabiku ila maghfirati min rabbikum wa janna ku yi gaggawa wajen neman gafara daga ubangijin ku da aljanna wanda girman aljanna nan arduha ka ardi samayul ard girmanta kamar girman sammai ne da kasa wanda aka tanaje ta uiddat lil ladina amanu billahi wa rusuli ga masu imani da Allah da manzannin Allah sai ce zalika fadlullahi yutihi man yasha wannan falaci ta Allah yake bada ita ga wanda ya ga dama saboda haka gaggawa wajen aikin alheri ba a wasa in kai wasa shi dan ba zai kyale ka ba zuciya ba za ta kyale ka ba ai zan yi ai zan yi ai zan yi lokaci ya tafi kayi asara wallahi ba zai dawo ba sai ka tafi lahira za ka yi nadama za ka iya zuciyarka ce take yaudararka ai zan gwada ai zan yi har lokaci ya kure ba kai ba ai gaggawa mas'ala ta biyu wasu mutane suna jin cewa idan mutum ya fara azumin dole ya gama shi a jajjere ba wani uzurin da zai hana ma'ana yanke azumin to ba haka ba ne mai azumi yana da dama na nafila ya ɗore ya yi azumin a jajjere ko ya yi shi a rarrabe ya yi shi yau ya yi huta ko ya kwana biyu huta yadda iga dama sannan in yana azumi wani uzuri ya bujiro masa na rashin lafiya ko tafiya ko mace al'ada ta zo mata suna iya aje azumin su an gane ko domin azumi ne na nafila ko ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yace al-mutatawwi amiru nafsi wanda yake azumin nafila shi yake mallakar kansa in wani uzuri ya zo zai iya aje azumin ya kuma yi azumin a wani lokaci da ya samu dama kenan kana da damar ka azumin sittamin shawwal a jajjere kana da damar ka yi shi a rarrabe ka yi shi da baki ɗaya a jere ko kuma ka yi biyu ka huta ko uku ka huta yadda ka sami iko Allah ya baka dama na fila ce mas'ala ta gaba shin na iya niyya ranar litinin da alhamis in samu lada biyu ina azumin sit min shawwal kuma idace da rana alhamis da litinin da ake azumin nafila Allah ya bani lada ninki biyu ko kuma in ribaci kwanakin da ake cewa ayyamul bayt kwanakin da ake nafila sha uku ga wata sha hudu ga wata sha biyar sai in jera uku in samu ladan sit min shawwal tunda shi ne niyya kuma tunda nayi a cikin kwanakin nan guda uku kuma Allah ibanin ƙarin lada malamai suka ce wasu malamai suka ce eh kana iya niyya ranar litinin da alhamis na sita min shawwal kuma ka ce ya ubangiji ka ƙara min ladan azumin litinin da alhamis kuma sai Allah ya baka dalili kuwa suka ce saboda ai shi sita shawwal an bar shi a kwanakin shawwal duka kwana talatin shi kuma alhamis da litinin an ayyana rana alhamis da ma'ana duk rana alhamis rana ce ta azumi haka shari'a ta nuna saboda haka idan ka yi azumin sita min shawwal a ranar litinin ka yi sitta min shawwal a ranar da ake azumi kenan ka dace da me ka yi niyyar sitta min shawwal kuma a ranar da dama ranar azumi ce ranar litinin ko ranar alhamis ko kuma ranar sha uku sha uku sha biyar ana fata Allah ya baka ninkin lada guda biyu mas'ala ta gaba wannan azumi na sitta min shawwal shin kowa zai iya yi har wanda ake bin azumi ko kuma a'a sai wanda iGama gama talatin cif cif ko ashirin da tara sannan yake da damar ya yi sitta mai shawwal malamai sun tattauna akan wannan masala sun ƙari juna ilimi wani babban malami sheikh salih al-usaini allah ya ƙara masa lafiya ya ce fakar zaba ammatu ahlil ilmi ala istihbabi siyamil kaza liman alayhi kaza qabla siyamil yace baki ɗayan malamai ba saɓani sun tafi akan ta mustahabbi ne in ana binka azumi wanda ka sha saboda rashin lafiya ko saboda bulaguro tafiya ko mace mai al'ada ko mace da ta haihu suka aje azumi mustahabbi ne ka fara rama ramadan kafin ka yi sitta min shawwal wannan ba saɓani baki ɗayan malamai ce mustahabbi ne amma ga wanda bai biya Ramadana ba ana bin sa wani adadin azumi sai ya ce bari in fara sitamin shawwal kafin in yi ramuwa ta wannan malamai suka ce in je sheikh salih ya ce falqada'u wajib ramuwa wajibi ce wa huwa ahabbu ila Allah min as kuma Allah ya fi son wajibi akan me akan nafila dama hadisi mun karanta ko Allah ta'ala a cikin hadisi kursi ce wa ma karraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratu alayhi bawa na baya samun kusanci zuwa gare ni da abin da na fi so fiye da farilla inji Allah sannan kuma idan bawa na inji Allah ta'ala biyo baya da nafila zai samu ƙarin daraja kenan farilla ita ce me ita Allah ya fi so fiye da nafila kuma farilla ita ce wajibi a kanka kafin ka yi nafila saboda haka farilla ce take rataye a wuyan bawa ita ya wajaba ya sauke kafin ya yi azumin nafila malamin yake cewa bal kasirun min min ahli ilmi la yusahihuna siyama liman alaihi alqaza da yawa malamai ma suna ganin wanda ake bin sa ramuwa ko yayi shidan bai yi ba saboda ai dalili shine hadisin da muka karanto manzon Allah yace man sama Ramazana. wanda ya azumin wata ramazana wanda ya azumci ramazana thumma asba'ahu sannan ya biyo bayan ramazana bi sittin min shawwal da azumi shida na shawwal shine zai samu wannan falala yace da a ce babu alakar gama azumin ramazana da wannan guda shida din ai da sai yace man samu sittin min shawwal in dai azumi ake so a shawwal kawai ai ba sai an faɗi wanda ya azumi wata ramazana ba ko a ce kawai wanda ya azumi a watan shawwal guda shida za a bashi lada amma ba a ce haka ba aka ce wanda ya yi azumin watan ramadan sannan da summa ya biyo baya da guda shida a shawwal za a bashi lada kaza kenan akwai alaka tsakanin ne kammala ramadan da kuma yin azumin shida a shawwal sheikh ibn baz Allah ya masa rahama shi ma ra'ayinsa kenan cewa dole sai ka biya ko sai ta biya ramadan kafin a karɓi azumi shida na shawwal sai ya ce saboda dalilai guda biyu dalili na farko shine dai abin da na faɗa wanda wata malami ya faɗa cewa hadisin ya nuna sai an kammala ramadan domin ai wanda ya azumci wata ramadan tambayar ita ce wanda ya azumi ashirin bai yi goma ba ya azumin ramadan duka ce aka yi ramadan ta nake suna ne na kwanaki talatin ko ashirin da tara shine ramadan amma wanda ya azumi 27 ko 26 ko ya 20 ya yi azumi a ramadan amma bai azumci ramadan duka ba in ji shaikh ibn baz saboda haka hadisin ya nuna sai an kammala ramadan sannan a yi shawwal sannan a samu wannan ladar yace abu na biyu kuma alwaju sani yace anna daina a haqqu bil bashin Allah shi ya fi cancanta a biya kafin a je a kama nafila kamar yadda manzan Allah ya faɗa sallallahu salama game da matar da ta zo take tambayar cewa ana bin mahaifiyarta kuma haifinta a abin nan abin nan azumi sai ya ce dainullahi a haƙƙo an kuba bashin Allah shi fi cancanta a biya saboda haka tunda ana binka Ramadan to ba za ka shagala da wata nafila ba alhali akwai dainullahi a kanka bashin Allah ka biya abin da yake kanka sannan sai ka yi nafila guda shida sannan ya ci gaba da cewa masu cewa kana iya yin azumi na situ shawwal kafin biyan ramazan suka ce ai ga hadisin na Aisha ta ce ba na samu in biya azumin da ake bi na wanda na sha a ramazana har sai sha'abana ya zo lokacin da manzan Allah yake yawan azumi sai mu azumi tare sai ta ce saboda ina shagala da hidimar manzan Allah sallallahu wasallam haka ta ce sai ya ce to ai ka gani na na Aisha ta biya ma wajibi ba ai saboda me tana cikin shuguli hidimar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to yaushe za ka yi magana kuma ka ce na na Aisha ai ita ma watakila ta yi ai bata ce ta yi sai tumin shawwal ba cewa ta yi ba ta biyan abin da ake binta na azumin ramadana har sai sha'aban ma'ana shekara sai ta dab da wani azumin lokacin da manzon Allah yake yawan azumi ta sai mu yi tare da shi me yasa tace saboda ina shagala da hidimar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta faɗi ta to yace bata biya ma wajibanta ba sai a sha'aban kuma kake tsammanin cewa sai ta shawwal ba ta yi abin nan ba ta ma biya wajibi ba kaga babu alakar wannan hadisi da me da batun sitta min shawwal ina fata an gane saboda haka yace ta faɗi uzurinta shine shagalta da hidimar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Sheikh Salih al bayan ya kawo wannan magana Sheikh bin Baz sai yace wallazi warada an sahaba radiyallahu anhu abin da yazo daga sahabbai Allah ya kara musu yarda yace taqdim al-qada ala sit suna cewa rama azumi kafin ayi nafila na sittu min shawwal kamar yadda yazo a cikin littafin Abdurrazzaq as-Sanani shine musannaf dinsa ya rawaito daga Usman dan Mauhib yake cewa naji Abi Huraira an tambaye shi wani mutum yace inna alayya ayyama min Ramadan ana bi na wasu kwanakin Ramadan afa asumu al-ashr tatawwan zan iya azumin nafila guda goma qala la yace a yace walima dan me ibda bi haqqillah ana bin ka hakkin Allah baka biya Ramadana ba zaka ce zaka yi nafila summa tatawwa ba'da zalik kai sannan sai ka rama kai kai tadawwi bayan ka rama wajibinka in ji wa in ji abi huraira kenan hatta sahabbai suna ba da fatawa cewa sai an yi me sai an biya wajibi sannan za a yi azumin nafila mas'ala ta ƙarshe wanda nake so in taƙaita ta matuƙa ita ce mas'alar azumin sus min shawwal bayan gama shawwal shin za ka iya azumi ka ce na makara a sus min shawwal ban yi ba ka yi a watan zulqa'da ko zulhijja ko wani wata malamai suna da ra'ayi guda uku akan wannan matsala ra'ayi na farko mazhabar malikiya da wasu daga cikin mazhabar hanabila don hambaliya suna ganin cewa ka iya azumin sus min shawwal ko da kuwa a watan zulƙida ne ko zulhijja ko wani watan daban me yasa sai suka ce saboda hadisin da yace man sama ramadan thumma asba'ahu sittan min shawwal wanda ya azumin ramadan ya biyo baya da shida a shawwal suka ce an ce shawwal ne littafifi saboda sauƙaƙawa bai itibari saun saboda ka gama azumin ramadan har yanzu kana da tarbiyya ta yin azumi ka yi azumi talatin ka saba sai aka ce ka yi a shawwal kusa da ramadan ya fi ya ce la taqsis hukuma bi zalika alwaqt ba ana nufin kadai a watan shawwal zaka yi shi da ka samu wannan lada ba a'a ko yaushe ma fala jarama anna fi'la fi ashr dhulhijja ma ma ya fi fadl siyam fi ahsan wannan inji al'adawi a hasiyatul khirashi ala al'adawi littafin malikiya hashiya na alkhirashi ala al'adawi shi ya faɗi wannan cewa ka iya ma barin azumin ka yi a goma na zulhijja domin lokaci ne da ake son ka yi ibada shi kenan ka huta sai ka ninnin kalada in ji wa a hashiya ta al'adawi alkhirashi al'adawi ya faɗi wannan ya ce li husulil maqsudi saboda abin da ake so azumi shida ne bayan kayi ramadan ko yaushe ce faɗin sitmin shawwal ba ana nufin sai shawwal ba wannan shine mazhabar malikiya sannan ra'ayi na biyu shine mazhabar shafi'iyya suna cewa azumin sitmin shawwal ana iya ramawa a wani wata kamar zulka'da ga wanda ya tsere masa bai sami iko ba sai dai ba zai samu ladan da aka faɗa ba a can domin hadisin cewa yi wanda ya azumin ramazan ya yi kuma sitmin shawwal za a ba shi lada kamar ya yi ne azumin shekara ya ce a'a to ai shawwal ya fita saboda haka ba za ka samu wannan lada ba sai dai a baka ladan nafila amma in kai niyyar shawwal za a karba a azumin shawwal amma ladan ka ba irin wancan bane domin yanzu shawwal din ta fita wannan shine mazhabar shafi'iyya kamar yadda ibn hajar al-haythami al-makki ya faɗa cikin littafin tuhfat al-muhtaj sai magana ta uku shine cewa a'a an ce man sama ramadana thumma atba'ahu sittan min shawwal an ambaci watan shawwal aka ce wanda ya azumi ramadan sannan ya bi baya da azumi shida a shawwal shari'a tana nufin wannan wata na shawwal ba wani wata daban ba saboda haka wanda ya azumci titamin shawwal bayan an gama shawwal to ba sistemin shawwal yayi ba ya dai azumi na nafila a wani watan in yayi niyyar shawwal ba zai samu wannan ladan ba domin ai nassin ya saba wa nassin abin da hadisi ya faɗa ta kai wanda ya azumi ramadan sannan ya biyo baya da guda shida a watan shawwal shari'a tana da manufa na ambaton watan shawwal sabanin abin da 'yan malikiya suka ce a'a ambatan shawwal babu dalili akai babu ba makasudi bane an ambata ne saboda kusancinsa da ramadan ce a'a an ambaci shawwal saboda ana so a yi azumin ne a watan shawwal haka nassin ya faɗa babu wani dalili da zai kore wannan wannan kuma magana ita ce mafi inganci idan ka koma sharhin malaman hadisi akan wannan hadisi kuma idan mun duba hadisin cewa wanda yake da uzuri ya yi azumi biyar ko hudu shawwal ya fita sai a ce masa ana fata Allah ya karɓi azuminka ka dai guda hudu baka cika biyu ba ko ka yi uku ko ka yi biyar saura ɗaya muna fata Allah ya karɓin maka amma baka cika abin da hadisin ya faɗa na sharaɗi ba cewa man sama akwai sharaɗi wanda ya azumi na ramadana sun atba'ahu sittan min shawwal sannan ya guda shida a shawwal sai a ce Allah ya karɓa maka ai masa fata dan me saboda ai manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi yake cewa idan marida al-abdu aw safara idan mutum ya rashin lafiya ko tafiya ta same shi bulaguro kataba Allahu lahu maka kana ya'malu muƙiman sahihan Allah zai ba shi lada na abin da yake yi ya saba na sallah ko azumi lokacin da yake zaune a gida lokacin da yake da lafiya saboda ka tunda wannan yayi niyyar yin azumin uzuri ya hana shi kamar mace mai al'ada ko mai haihuwa ana fata Allah ya bada lada amma bai yi azumi a cikin watan shawwal ba hadisin kuma ya ambaci shawwal wannan a takaice yan uwana masail ne da suke da alaka da wannan azumi na sit min shawwal da ya kamata mu sani suna da muhimmanci domin mu dage wajen kokarin ribatar irin wannan falala da ake samu muna roƙon Allah ya karɓar mana ibada mu ji tsoron Allah mu tsaya wajen kyautata ibada da bautawa Allah mu sani cewa mu suna nan a kididdige lokacin da suka cika babu wanda zai ƙara ko ƙiftawar ido a bayan duniya zai tafi lahira kuma zai ga abin da ya aikata a cikin littafinsa mu ji tsoron Allah mu aikata ayyuka na kwarai kafin mu nadama mutuwa ta zo mana mu rika cewa ina ma a ba mu dama mu yi nafila raka'a ɗaya mu ce subhanallah mu ce alhamdulillah mu ce la ilaha illallah mu ce la haula wala quwwata illa billah ba za a ba mu wannan damar ba yanzu ne muke da damar mu yi aiki muna cikin ƙushin lafiya da rayuwa in mutuwa ta zo aiki ya tsaya cik ba abin da za a ƙara mu yi wa kanmu nasiha mu yawaita bautar Allah mu yi aikin da muke fata za mu same shi a ranar kiyama mu ji daɗi mai farin ciki Allah ta'ala ya yi mana dukkan damuwa Allah ya ba mu zaman lafiya a kasar mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم صرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا الله كرب أيكم ka yafe mana kurakuranmu yan uwanmu cikin damuwa a kasar filistin ya Allah kai musu agaji yan uwanmu da suke cikin kunci a kasar china da burma da ko'ina ya Allah kai musu ɗauki da agaji halin da muke ciki a najeriya ya Allah ka mana ɗauki da agaji Allah ka zaunar da kasar mu lafiya ka yalwata mu cikin arzikin mu Allah ka yaye mana dukkan damuwa ka yaye mana dukkan tsoro Allah ka yalwata mana ka yi albarka a cikin kasuwanninmu Allah ta'ala ka ba mu damuna mai albarka Allahumma aghithna Allahumma aghithna Allahumma anzil alaina al-ghaytha wa la taj'alna min al-qanitin Allahumma anzil alaina al-ghaytha wa la taj'alna min al-qanitin Allahumma anzil alaina al-ghaytha wa la taj'alna min al-qanitin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin والحمد لله رب العالمين